أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلمون وهو الله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 وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني وأخواتي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun Alƙur'ani mai girma a wannan rana ta huɗu ga watan ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi daga maka zuwa Madina yau shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar. Littafin Nasara yau ɗaya ga watan bakwai, shekara ta dubu biyu da goma sha hudu. Idan ba ku manta ba muna cikin suratul ƙasar. Ana rama ko za ka tuna mana inda muka kwana.

أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين نعم ويوم يناديهم فيقول أين شركائي حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا فدعوهم فلم يستجيبوا لهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون jiya mun ji kiran da za a yi wa kafirai a ranar wato su kira abokan tarayyar da suka kasance suna hada Allah madaukakin sarki da su to a wannan aya sai Allah madaukakin sarki yace da qila shuraka ku sai Allah madaukakin sarki yace da su wato ku kira abokanan tarayyar ku malamai suka ce a nan ba a faɗi wane ne zai yi kiran ba sai aka kawo shi mabniyu lil maf'ul wa qila shuraka ku sai aka ce ku kira abokan tarayyar ku wane ne wanda zai yi wannan kira a nan gurin malamai sun yi sabani wasu malamai suka ce wani mai kira ne Allah madaukin sarki zai sa ya ainihi wannan kira ba Allah da kansa ne zai yi kiran ba menene dalilin da yasa suka faɗi wannan magana domin Allah madaukin sarki a cikin alkur'ani mai girma a wasu wurare ya nuna cewa ba zai yi magana da kafirai ba a ranar tashin alkiyama a irin wuraren da Allah madaukin sarki yake cewa wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim wala hum azabun alim إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم kun ga nan wani sai Allah madaukin sarki ya ce wala yukallimuhum Allah Allah madaukin sarki ba zai yi magana da su ba wala yanzuru ilaihim yawmal qiyama ko kallon su Allah madaukin sarki ba zai ba a ranar tashin alkiyama wala yuzakihim sanan Allah madaukin sarki ba zai tsarkake su ba sai Allah madaukin sarki ya ce wala hum azabun alim sannan a gare su akwai azaba wacce take mai radadi to bisa wannan aya da ta nuna Allah ba zai yi magana da su ba malamai suka ce wannan yana nuna cewa ba Allah madaukin sarki ne zai yi wannan kira ba wasu malamai suka ce a Allah madaukin sarki shine wanda zai yi wannan kira menene hujjar suna Allah madaukin sarki shine zai yi wannan kira suka ce ba a farkon filin kiyama ne Allah ba zai yi magana da su ba Allah zai daina magana da kafirai ne daga inda Allah zai faɗa musu wata kalma inda zai ce qalat sa'u fiha wala tukallimun qalat sa'u fiha to daga lokacin da za a kora kafirai zuwa wuta a filin alkiyama da suna cikin jahannama suna bakin gaba Allah ya sa a kora su su koma ta tsakiyar wutar jahannama to daga wannan lokacin ne Allah ba zai sake yin magana da su ba wato shine wacce ayar abin da take ba da fa'ida a sanadiyar wannan sai suka ce anan da aka ce wakila da ushura ka'akum Allah madaukin sarki ne da kansa zai yi magana da su ya ce musu ku kira abokan tarayyar ku Allah madaukin sarki ya ce fada'auhu a wannan lokaci sai su dinga kwala kira zuwa ga waɗanda suke bautawa duk wanda ya bauta wani ba Allah ba a wannan lokaci zai rinka kiran wanda yake bautawa wanda ya bauta wa gunki ya rinka kwala wa gunki kira wanda ya bauta wa dutse ya kira dutse wanda ya bauta wa rana ya kira rana wanda ya bauta wa wata ya kira wata wanda ya bauta wa tauraro ya kira tauraro akwai wayanda annabawa ma suka bautawa wanda ya bauta wa annabi ya rika kiran wannan annabin duk da ba annabin ne ya sanya shi ba wasu sun bauta wa salihan bayi wanda ya bauta wa wani wali duk da ba wali ne ya sa shi ba zai rinka wa wanda yake wanda ya bautawa a duniya kira to amma sai dai matsalar da za su fuskanta a yayin da wato suke kwala wannan kiran su waɗanda ake kiran ba za su iya an samu masa a wannan lokaci shine ma'anar fada'auhu falam yastajibu lahu za su rinka kiran su amma ba za su an samu masu ba a wannan lokaci sai Allah madaukin sarki yace law annahum kanu yahtajun da a ce sun kasance suna masu shiruwa a nan duniya malamai suka ce jawabin sharadin an shafe shi menene jawabin sharadin shine la an jahumul huda da shiriyar ta tsiratar da su a filin tashin alkiyama to amma a duniya ba su zama masu shiriwa ba saboda haka shiriyar ba za ta tsiratar da su a ranar tashin alkiyama ba Allah ka gafarta mana sai Allah madaukin sarki ya ce mai a gaba larama ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين to ku saurara ku ji wata magana kullum muna kira cewa a rike sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kullum muna kiran al'umma zuwa ga cewa tsira duniya da lahira duka ta dogara ne ka cokan ga biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da tamassuki da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam amma duk da haka wasu suna ganin kamar mun matsa musu lamba me yasa muke cewa sai dai a bi annabi me yasa muke cewa annabi za a bi da mun fara magana biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ka ji wani yana cewa annabi kadai annabi kawai za a bi to dalilin da yasa kuka ji mun matsa lamba akan lalle a biyayya ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda a lahira manya-manyan tambayoyi guda biyu ake yi wayannan manya-manyan tambayoyi guda biyu in raka a lahira ne zama ka ba da ansa wacce ta dace ga wayannan tambayoyi guda biyu wasu tambayoyi ne wayannan guda biyu tambaya ta farko ita ce tambayar ma za cimta abu abuduna me kuka kasance kuna bautawa a rayuwarku ta duniya to nan babu abin da zai tseratar da kai sai tauhidi da aƙida, sai an samu cewa baka hada Allah madaukin sarki da kowa a wajen bauta ba an samu Allah shi kadai ka bautawa baka hada shi da kowa a wajen bauta ba wannan shine abin da zai iya tsiratar da kai yayin da za a yi maka tambayar ma za kuntum dula tambaya ta biyu ita ce tambayar da Allah ma ya karanta mana aya a Qur'ani mai girma wa yawma yunadihim ranar da zai kira su za a kira mutanen duniya gaba ɗaya a filin alkiyama sai a ce da su ma za a jabtumul mursalina da me kuka ansa wa manzanni saboda haka duk wanda yake cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayin da za a yi mashi wannan tambaya a ce da me ka ansa wa manzo da muka turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da me ka ansa mashi abu ɗaya zai iya tsayar da kai a daidai wannan lokaci Shi ne a samu wannan annabin da aka turo yi riko da karantarwarsa yi koyi da abin da ya zo da shi yi riko ƙamƙam da sunnarsa wannan ne kadai zai baka dama ka ansa tambayar ma za a jabtu mursalina babu wani wanda za a tambaye ka kan shi kamar yadda shekul islam ibn taymiya yake faɗa yake cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ijma'i ne tun daga fahimta ta alqur'ani mai girma zuwa fahimta ta sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ijma'i na al'ummar musulmai gaba daya cewa babu wani wanda aka wajabta maka kai masa biyayya aka wajabta maka kai koyi da shi sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a lahira a kansa ne za a yi maka tambaya ka yi imani da shi ko baka yi imani da shi ba kayi koyi da shi ko baka koyi da shi ba banda annabi sallallahu alaihi wasallam a duk duniya babu wani wanda Allah zai tsaye da kai a gabansa a ranar tashi alkiyama ya tambaye ka ka bi shi ko baka bi shi ba yi koyi da shi ko baka koyi da shi ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Shekul Islam ya kara da cewa ijma'i ne na maluman duniya babu wani ma'asumi wanda Allah ya kare shi bai ɓanɓarma bai kasassaɓa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banda annabi kowa ka gani a duniya wata ran yana yin daidai wata ran yana yin kuskure wata ran yi bisa ka'ida wata ran ya sha tafi karfin cikinsa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne Allah ya tsare shi shi kadai ne Allah ya kare shi shi kadai ne Allah ya daidaita komi nashi baya kuskure Allah ya daidaita harshensa ya tsara harshensa ya ce wa mayan ɗiku. Sannan shi yake da malamin da babu kamar nasa, Allah ya ce allamahu. Allamahu shadidul kowa, domin fastawa. Wahu Allah. Shi maɗaukin Sarki ya tsada ganinsa, ya ce ma zagal basaru. Ma zabar ba kwarwa Ya Allah ya tsada zuciyarta, ya ce ma ka zabar ku adu. Ma ka zabar ku ma ra'a. أفتمارونه على ما يرى شيني الله يترى قنقد كيسا قبعد يتي وإنك لا على خلق وإنك لا على To idan kuka lura da wannan, za ku ga babu wanda ya samu irin wannan kariya saiwa sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wannan ne dalilin da ya sa duk wani wanda kuka ji an ce babba ne mai girma ne, to girman nasa gwargwadon biyayyarsa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine gwargwadon girmansa da matsayinsa a musulunci sannan babu wata hanya da zaka iya bi ka je wajen Allah sai hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne kofa shi kadai ne hanyar da ake bi a je wajen Allah duk wanda ya ce maka ga wata hanya zaka iya bin ta ka je wajen Allah ka samu rahama ka samu aljanna ba hanyar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wallahi ya yaudare ka ne ya bata maka lokaci ne ba za ka ga wannan ba kuma sai kiyama ta tsaya kullum muna jaddada muku wannan Allah ka ba mu ikon gyarawa idan ku amince kun samu hanyar tsira wallahi idan ba ku amince ba kiyama tana nan a kwana a tashi akwai ran da za ta tsaya mu je da kai filin kiyama mu mun zo annabi ne jagoran mu ya kawo mu kai wani ne ya jagoranta ka mu ga wanda zai tsallake Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ne a gaba فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون waɗanda a nan duniya ba su bi hanyar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba yanzu ga su a gaban Allah ranar tashin alkiyama kiyama ta tsaya gashi Allah ya sa an tambaye su ma za a jabtumul mursalin me kuka ansa wa manzanni da muka turo wannan annabi da muka turo muku farin jakada annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ne kuka ansa masa shi kuma ya sa nan duniya ayi ta fama da shi ga sunnar annabi yabi ya ke da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi ba matsala yana da wata hanya akwai wani shi ma babba ne zai kama hannun shi ya kai shi wajen Allah ba sai ya bi ta wajen annabi ba to yanzu kuma Allah yana mai tambaya akan annabi wancan da ya rike ba mai tambaya akan sa ba sai akan annabi aka tambaye shi sai ya rasa ansa da zai bada a wannan lokaci sai Allah ya ce fa amiyat alaihimul anba'u a lokacin hujjoji sai su makance wa'annan mutane al huna al ah. hujjoji sai su makance masa gashi gaban Allah ana masa tambaya me ya ansa manzon Allah sallallahu alaihi sallam, ya rasa ansa da zai bayar hujjarsa ta bata saboda shi dai ya san bai sai ya ga wa Allah ya ce ya Allah ba matsala abin da sa ban bi annabi ba ga wani shi ma babba ne to sai naga ya ishe ni ba sai na biyo ta wajen manzo ba sai na biyo shi sai muka rankayo muka isa ko giyar wake ka sha daga nan duniya kamin ka isa filin kiyama ba kai sai biya wa Allah wannan ba shi yasa Allah yake fa amiyat alaihim al-anba'u yawma idhin a wannan rana hujjoji sai su bace musu gaba daya Allah ya ce ya la ya tasa'aluna ba irin jarabawar duniya bane da in ka rasa ansa sai ka tuntubi na kusa da kai ka ce da Allah ya ansa take Allah ya ce fahum la yatasaaluna a wannan lokaci ba sa tambayar juna inji Allah madaukin sarki ba mai tambaye dan uwansa wace ansa zan ba Allah in ka ji annabi sai ka ansa ka ce ya rab ya ubangiji da kace da me na ansa wa manzo nayi imani da shi nayi koyi da shi na karbi sunnarsa na bi hanyarsa Allah ya ce to irin ku ne, ba ku wuce zuwa aljanna to amma wanda bai bi annabi ba an tambaye shi da bai ka ansawa wa annabi shi kuma ya san mun yi ta fama da shi a nan duniya akan ya bi annabi ya ki yadda a bi annabi yana ga annabi bai isa ba yana da tashi hanyar to a wannan lokaci kuma babu mai tambayar kowa babu tambayar juna ba neman liket ba neman ansa a wajen wanda ake tare da shi Allah ka gafarta mana wasu malamai suka ce fahum la sa'aluna, ai la yantiquna bil hujja a wannan lokaci ba su isa su furta hujja ba a nan duniya a nan ne za ka iya zuwa da zaƙin baki kai ta kwatance kwatance kai ta yan misalce misalce kai ta yan wani a duniya ne ake wannan kwatance kwatance yanzu gaban Allah gaskiya da gaskiya ce ka bi annabi ko baka bi annabi ba an riga an gama Allah ka gafarta mana sai Allah ya ce ne a gaba da rama Ba amma man ba wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min al muflihin Allah madaukin sarki ce fa amma man ba, amma wanda ya tuba ya kaura cewa shirka bai yi wa Allah shirka ba ya kaura cewa bid'a bai yi bid'a a duniya ba ya yadda annabi ne abun koyinsa shine fa amma man ba, amma wanda ya tuba ya bar shirka ya bar kafirci sai Allah madaukin sarki ya ce wa amana sannan yayi imani ya ta Allah madaukin sarki a wajen bauta bai yi wa Allah shirka ya haɗa Allah da wani a wajen bauta ba kaga wannan ya tsallake a wajen da aka ce aina shirka iya ladina kuntum tsamuna.' sannan wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai menene aiki na kwarai aikin da ya cika sharuɗa guda biyu al-ikhlas wal mutaba'a aikin da kai aikin don Allah sannan ka yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kai kuma ka tsallake a inda Allah ya ce ma za a mul mursalina to wanda ya cika wayannan sharuɗa guda uku ya tuba ya kauce wa shirka ya yi riko da sunna sai Allah ya ce fasa an yakuna min al muflihina to wannan ya yi kusa ana fata kai tabbas ne wannan mutumin zai kasance cikin masu samun babban rabo a lahira menene babban rabon da zai samu shine aljanna Allahumma ja'alna min ahli Janna. ya Allah ka sa muna cikin yan aljanna amma sharuɗan sharuɗa guda uku tuba ta Allah da bauta riko da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine fa amma man taba wa amila salihan wa amana wa amila salihan fa asa an yakuna min al-muflihina sai Allah ya ce mai gaba da rama وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون malamai suka ce wannan aya aya ce da Allah ya yi raddi ga dukkan wasu firqu balla da suke duniya gaba duk wata firka batacciya babu firkar da wannan ayar ba ta yi mata raddi ba Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u Ubangijinka shi yake halitta abin da ya ga mahalittawa, halittawa, duk halitta da ka gani a duniya waye yi ta, Allah ya yi ta, da mala'iku, da annabawa, da salihai, da waliyai, da sahabbai, da tabi'ai, da musulmai, da kiristoci, da yahudawa, da maguzawa, da ƙwari, da tsuntsaye, da aljanu, da da da da gaba ɗaya duka halittar waye ne halittar Allah ne shi ne wallahu ya wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u to a cikin halittar da Allah kuma yayi sai Allah madaukin sarki ya wa yaktar sannan kuma Allah madaukin sarki shi yake zaba menene yake nufi da Allah madaukin sarki shi yake zaba shine duk wata daukaka da wata halitta cikin halittar ubangiji ta samu to Allah madaukin sarki shi ya zabi wannan halitta ya bata wannan daukaka akwai kafiran makka suna ganin annabi dan talakawa ne ba shi ne ya kamata ya zama annabi ba. Wa ƙalu laula nuzila hadal Qur'an. Ƙalu laula nuzila hadal Qur'an ala rajulin min al-qaryatayn azim. Ko tambaye su ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Aha. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا فقريا ورحمة ربك خير مما يجمعون أنا رمى عينا تأيدان إسوسي قلت كمان تابنا وقالوا لولا نرى أهم يقسمون رحمة ربك أها. نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أها. ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا أها ورحمة ربك خير مما يجمعون kafiran mata wannan lokacin sai suka ce laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa wannan alqur'anin aka rasa wanda za a saukarwa sai wannan maraya talaka muhammadu me ya hada ba a dubi wani babban mutum cikin manyan garuruwan nan guda biyu aka saukar masa da qur'ani ba wato ana ganin a saukar ma walid ibn mugira a nan makka ko kuma akwai wani babban mutum a ɗaif ya zama shine wanda aka saukarwa alqur'ani mai girma wato suna ganin annabi bai cancanta ba Allah da ya zabe annabi ya mai da shi annabi Allah bai iya zabe ba su suka iya zabe su suka san waɗanda su ya kamata a ba annabtaka a saukar alqur'ani mai girma sai Allah ya ce a ahum yaqsimuna rahmatar rabbi ga tambaya da Allah shin su ne suke raba rahmar ubangijinka annabtaka da Allah yake bayarwa su ne ke rabawa Allah ya ce nahnu qasamna bainahum ma'ishatahum fil hayati dunya hatta abubuwan rayuwarsu na rayuwar duniya abinci da dukiya da wadata da matsayi na rayuwar duniya ma Allah yake mu ne muke raba musu kenan Allah shi ya san waye kamata ya ba shi ya san waye kamata ya me ya hana ina fata an fahimci wannan yanzu a nan Sokoto ta wannan gefe akwai ciyaman na local government me yake sauran mutane Allah ya zabe shi ya mai da shi ciyaman ba wani abu da ba kababunsa guda biyu su ma sauran mutane kafa suna nawa hannunsa biyu sauran ma yanzu jihar Sokoto akwai gwamna me yake sauran mutane Allah ya zabo shi ya bashi gwamna in qualification ana iya samu wanda ya fi shi qualification in shekaru ana iya samu wanda ya haife shi a shekaru in yarinta ana iya samu wanda bai kai shi yarinta ba idan fari ana iya samu wanda ya fi shi fari idan baki ana iya samu wanda ya fi shi baki akwai wanda shi baki wulik hidik jikin ne gaba daya idan tsawo akwai wanda ya fi shi tsawo ko babu idan gajarta akwai wanda ya fi shi gajarta idan kauri akwai wanda ya fi shi kauri idan ramewa ne akwai dan busashe da ya fi shi bushewa kenan waye gada dama ya zabo shi ya bashi gwamna Allah ne ya bashi ko ka yadda ko baka yadda ba shine dole ka hakura mai yan alfada ya zama shugaban kasa me ya bi sauran mutanen Najeriya wa ya ga dama ya bashi Allah ne ya ga dama ya bashi idan qualification ne akwai wanda suka fi shi idan turanci ne akwai wanda sun fi shi ya turanci idan tsawo ne akwai wanda sun fi shi in gadarta ne akwai wanda sun fi shi da zai fito filin nan a ce ai koko a tare da akwai wanda zai iya kare shi tsakanin ku da Allah akwai ko babu to amma wane ne shugaban kasa waye shugaban kasa shi ne ko ka yadda shi ne in ma baka yadda ba shine in ma kana so shine in ma ban so shine ne. yanzu idan ka je masallacin a liman amma mun sai ya samu wanda ya fi shi karatu amma wa Allah ya maida liman kuma shi ne liman dole kai hakuri ko ka fi shi karatu in kuwa kowa ne a sahun gaba ma sai ya samu wanda zai kare liman amma wa ya liman to wannan shi yake nuna maka Allah shi yake zaba sai ya bayar da suka ce annabi ba shi ya cancanta ba wannan aya ta musu raddi wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar Allah shi ke halitta abin da ya ga dama a cikin halitta kuma ya zaɓi wanda ya ga dama ya mai da shi abin da ya ga dama. Akwai waɗanda Yahudawa su kuma Jibrilu ne ba su yarda da shi ba, su a gane su ba Jibrilu ya kamata ya rinka kawo wahayi ba, domin idan za a saukar da annoba jibrilu ake bawa ya kawo su a gare su idan har za a turo da sakon annabtaka wahayi ba jibrilu ya kamata a ba ba mala'ika mikail ya kamata a bawa domin shine wai mala'ikan tausayi wai shine mala'ikan zaman lafiya shine mala'ikan kawo ruwan sama amma jibrilu in za a halkar da jama'a shi ake turowa ya tsawa saboda haka su ba za su yi imani da annabi ba don jibrilu yake kawo masa qur'ani Allah ya ce oho in kun yadda jibrilun ne in ba ku yadda ma jibrilun ne kul man kana aduwwan li jibrila fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين الله مدوكين سركي yace kul ka fada musu ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man kana aduwan li jibrila wanda ya kasance abokin gaban mala'ika jibril wai shi da jibril yake gaba saboda haka ba zai yi imani da alqur'ani ba to ya sani fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idnillah jibrilun dai shi ya sauko da wannan alqur'anin da zuciyarka da izinin Allah maɗaukakin sarki saboda haka ba su za su gaya wa Allah wani mala'ika Allah zai zaba ya turo wajen Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaqtar akwai bani Isra'ila su suna ganin al'ummar Annabi bai kamata ta zama ita ce kairu ummatin ba me yasa saboda mu al'ummar Annabi Annabi kwara ɗaya tallin talake da shi amma su bani Isra'ila akwai annabawa masu yawan gaske a cikinsu bisa wannan sai suke ga sune ya kamata su zama kaira ummatin Allah ya ce ko sun yadda ko ba su yadda ba ya rage nasu ku dai kuntum kaira ummatin ukhrijat lin nas kaira ummatin ukhrijat lin nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون الله يتي كنتم خير أمتي كوني الأمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم كوني متي الخير الأمة أكرجا للناس وين da aka fidda su domin amfanin mutanen duniya gaba daya ta'muruna bil ma'ruf kuna umarni da abu mai kyau sanannen abu a shari'a wa tanhauna 'anil munkar kuna hani ga abun ki abin da shari'a ta ki bata yarda da shi ba wa tu'minuna billah sannan continuously kuna imani da Allah Allah madaukin sarki yace wannan al'umma ita ce al'umma mafi zuciya ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar yanzu nan wata baiwar Allah ta ce ita ma ta karbi kalmar shahada ta shigo cikin wannan al'umma da sunanta Patricia sunanta Patricia yanzu ta karbi kalmar shahada daga Patricia ta koma Fatima yanzu sai ka da Tricia yanzu Tricia Na, za mu bayani akan tayin Allah madaukin sarki ya yi daka mi a zo karshen darasi to abin da ake fadawa wannan al'umma shine wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yaktar ubangijin ka shi yake halitta abin da ya ga dama sannan ya zabi abin da ya ga dama ya fifita shi yanzu ga wannan alarama Allah ya zabe shi ya mai da shi me alarama ma da cin alqur'ani mai girma haka ne yanzu da zai fito fili cikin kuna akwai wanda ya fi shi tsayi ko babu akwai wanda ya fi shi kauri kuma ba alaramma bane akwai wanda gemun sa yafi na alaramman nan tsayi kuma ba alaramma bane akwai wanda ya fi shi katuwar riga kuma ba alaramma bane akwai wanda ya fi shi yawan yaya kuma ba alaramma bane akwai wanda ya fi shi danna kan naira Najeriya kuma ba alaramma bane akwai wanda ya fi shi ya rikici amma duk rikicin sai ya gaga da haddace alqur'ani amma shi Allah ya zabe shi ya bashi me ya bashi alqur'ani ne wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u yaktar abinda ake so in Allah ya zaɓi wani ango ku ya bashi kuɗi kada kai mace hasada waye ga dama ya bashi Allah in Allah ya zaɓi wani ya bashi ilimi kada ka masa hasada waye bashi Allah in Allah ya zaɓi wani ya bashi shugabanci kada ka masa hasada waye bashi Allah in Allah ya zaɓi wani ya bashi farin jini kada ka masa hasada waye bashi to sai yi imani da wannan wa rabbuka kuma ya yasha'u wa yaktar malamai suka ce a al'ummar duniya gaba ɗaya. Allah madaukin sarki ya zabi wato al'ummar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ita ce mafificiya a mutanen duniya gaba daya Allah sai ya zabi annabawa su ne mafifita a cikin annabawa Allah sai ya zabi wasu daga cikin annabawan ya bada labarin su a cikin alqur'ani mai girma zuwan sunansu a Qur'ani mai girma daukaka ce suka kara wa in aqalna minan nabiyyin وعفه ومنك ومن نوح وإبراهيم ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم ميثاقا غليظا أتكين أدبا وأن الله يا أنبتا أتكين القرآن من جرما sai kuma Allah ya ƙara zaɓar wasu ya ma da su ulul azumi min ar-rusul su ne waɗanda Allah rama ya karanta mana a halin yanzu wa idza kadza min annabiyina mithaqahum sai Allah ya ce wa minka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam mun samu nawa daya wa min nuhin sai annabi nuhu alaihi salam wa ibrahim sai annabi ibrahim wa musa sai annabi musa wa isa ibn maryam sai annabi isa dan maryam wayannan suna cikin ulul azmi minar rusul kun ga da akwai annabawa da yawa da Allah ya zaba a cikin wayanda ya zaban sai ya ambaci wasu a Qur'ani mai girma yace inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhi inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'dihi وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان أكوي سورة آتينا داود زبورا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما kun ga wayannan annabawa ne da Allah ya amince su a ina a Qur'ani mai girma to a cikin annabawan da Allah ya daga su ya ambace su a Qur'ani mai girma a cikin sai ya ƙara zaben wasu sai suka zama ulul azmi minar rusul su ne wayanda Allah ramma ya karanta mana ayar da zuwa cikin suratul ahzabi Allah ya sake maimaita su a cikin suratul shura inda yake shara'a lakum من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا والذي أوحينا وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من wannan ayar ita ma wayannan annabawa ulul azmi min ar-rusul sune Allah ya kara maimaita su a cikin ayar to a cikin wayannan annabawa guda biyar ulul azmi min ar-rusul a cikin kuma sai Allah ya zabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a al'ummar duniya Allah sai ya zabi wato wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin al'ummar ma sai ya zabi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin sahabban ma sai Allah madaukin sarki ya zabi waɗanda suka yi yakin badar a wajen wasu maluma wayanda suke bai atur ridwan sai Allah madaukin sarki sai ya ƙara zaɓa su a cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin su ma waɗannan da suke bai atur ridwan din ko waɗanda suka yi yakin badar din a cikin su har yanzu sai Allah ya sake zaɓan, wasu guda goma suka zama al'ashara al-mubashshirun bil janna a cikin wayannan guda goma su ma sai Allah madaukin sarki ya sake zaben guda hudu suka zama kula kulafa'ur rashidun a cikin kula kulafa'ur rashidun ɗin ma sai Allah ya zabi sayyidina Abubakar a cikin ma babu mai daraja sa a cikin sauran guda hudu wannan shi zai nuna muku yadda Allah yake yin zaɓe. malamai suka ce a cikin mala'iku Allah ya zaɓi wasu ya fifita su irin mala'ika Jibril irinsu mala'ika Mika'il irinsu mala'ika Israfil irinsu mala'ika Malik wayanda Allah ya ambaci sunansu a Qur'ani ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ambaci sunansu a cikin hadisi aka ambaci sunansu karara a cikin wato watanni gaba daya sai Allah ya zabi watan Ramadan babu wata da ya kai shi daraja a cikin yinunnuka gaba daya sai Allah ya zabi kwana wato guda goma na farkon watan Zulhijja a yini gaba daya babu yinin da ya kai su daraja a cikin darare sai Allah ya zaɓi darare guda goma na ƙarshen watan Ramadan. A darare babu wanda ya kai su daraja. A cikin darare guda goma na ƙarshen watan Ramadan, sai Allah ya zaɓi daren Lailatul Qadar. A cikin wayancan kwanaki guda goma, sai Allah ya zaɓi ranar Arafa, babu ranar da ta kai ta daraja. Daga ranar Arafa sai ranar Juma'a, wayannan ranaku guda biyu, sai Allah ya zaɓe su ya fifita su. A cikin rijiyoyi gaba ɗaya sai Allah ya zaɓi rijiyar zanzan. babu wacce ta kai ta daraja a cikin gine-gine sai Allah ya zabi masallatai babu wanda ya kai su daraja a masallatan sai Allah ya zabi dakin Kaaba babu dakin da ya kai shi daraja a littattafai sai Allah ya zabi Qur'ani babu littafin da ya kai shi daraja wannan shi zai nuna muku yadda Allah yake zaɓen abubuwa a cikin halittarsa ya ba su daraja yadda ya ga dama ko me idan ka duba zaka ga a ma'auni na shari'ar musulunci akwai abin da Allah madaukin sarki ya zaba hatta a cikin masu imani sai Allah madaukin sarki ya zabi malamai sai zama zama a cikin masu imani su ne waɗanda Allah madaukin sarki ya ni wato ƙara musu daraja to abin da Allah yake so ya nuna wa mutanen duniya shine duk halittar da ka gani wanda ya wannan halitta shine Allah madaukakin sarki duk wanda ka gani a cikin halitta ya samu daukaka ko daraja wanda ya zabe shi shine wa shine Allah madaukakin sarki kada ka yi jayayya kada ka yi rigima kada ka masa hasada ka yadda cewa falala ta irin tashi wacce Allah madaukin sarki ya bashi sai Allah madaukin sarki ya ce ma kana lakumul Da zaben menene daidai Allah ya ce wannan ba aikin ku bane wannan aikin waye aikin Allah madaukin sarki ne Allah madaukin sarki shine wanda zai iya zaba muku menene abin da yafi zama daidai shine ma kana kumul kiyara. ma kana kumul kiyara. su mutanen duniya ba su da zaɓe in ji Allah madaukin sarki sai Allah ya ce subhanallahi wa ta'ala amma yushrikuna sarki ya tabbata ga Allah sannan Allah ya ɗaukaka daga abin da suke yi wa Allah madaukin sarki shirka da shi malamai suka ce da wannan ne annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam, ya karantar da mu baiwa Allah zabi a cikin lamarin a cikin lamarin mu gaba ɗaya, saboda Allah ya ce wa rabbuka yakhluqu ma sha'u wa yaqtar ma kana lahumul khiyara daga nan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya wa sahabbai duk abin da za su idan za ka yi aure ko za ka tsaya takarar siyasa ko za ka sai gida ko za ka sai mota ko za ka yi wani business ka kulla wani kasuwanci ko za ka tona wata rijiya ko za ka yi wani abu na harkokinka na duniya ma to ka ba Allah zaɓi ka yi abin da ake cewa istikara ka yi abin da ake cewa me istikara idan ka istikara wa kake so ya zaɓa maka kana so ne Allah ya zaba maka saboda wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yaktar ma kana lahum khiyara amma ana ana samun malaman tsubu wayanda suke damfara al'umma waje ka ji an ce ga wani malami sai a ce a ah, shi ka wannan malamin bai da matsala shi ba tsafi yake ba shi istikara yake yi to dan damfara ne me yasa ce muku dan damfara ne ita istikara ba wani ne zai maka ba kai zaka yi wa kanka babu inda sunna aka ce ka je wajen wani ya maka istikara wai ka zo ka ce ala gafarta malam na zo a mai istikara a duba mu a ga akwai alheri ko ba alheri a ciki ya ce ba matsala za a maka istikara ƙarya yake shirgegen boka ne ba wata istikara da zai maka in ya ce ya gano ƙarya yake ba abin da ya gani da za ku dade kuna fira sai a ɗauke wutar lantarki bai sani ba bai iya gano za a ɗauke wutar lantarki saura minti uku ba shi ne zai gano abin da zai faru sati mai zuwa ƙarya yake yi ita istikara koya maka za a yi ka je ka yi ba wai yi maka za a yi ba ya ku ahlus sunna kun gane wannan ya ku sakwatawa kun fahimci wannan duk wani malami da yace zai muku istikara dan dan fara ne ba gaskiya ga muku ba ita istikara kai za ka yi da kanka sai dai ya koya maka annabi ma bai yi wa sahabbai istikara ba koya wa sahabbai yake hadisi ne ingantacce hadisin Jabir dan Abdullahi Allah ya kara masa yadda yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yu'allimuna al-ittikharata kama yu'allimuna suratan min al-Qur'an Jabir dan Abdullahi yace Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam sallallahu alaihi wa sallam yana koya mana ittikara Musa bai inji Jabir dan Abdullahi kamar yadda Annabi yake koya mana sura a Qur'ani mai girma haka yake koya mana istikara ya ake istikara ku saurara ku ji yadda ake istikara ba wani dabo bane ba wani murkusu bane kai ma za ka iya yi ka ga wata yarinya zamuwa gawa leda ta asubi kana so za ka dame da aure ina fata an da wannan ko kuma ke wani saurayi yana neman ki da aure ɗan asabe. Yanzu kin shiga damuwa ya kamata ki amince da shi ko kar ki amince da shi. Kina so Allah ya zaba miki ya dace ya aure ki ko bai dace ya aure ki ba. Ko kai saurayi kaga wata yarinya ta sallah tana so to akwai alheri a auren ko ba alheri. ba wajen wani malami za ka je ya duba maka tana da farar kafa ko ba ta da farar kafa ba ina ruwanka da kafa ta in dai ta maka ba farar kafa ba in ma <laughs> in ma baka kafa take da shi da ruwanka kun gane wannan to ga abin da za ka yi sai ka bari ka tashi da daddare da yaushe in za ka yi a ɗaya bisa uku da dare misali rana da tana faduwa karfe nawa karfe bakwai tana fitowa karfe abin da alfijir yana fitowa karfe nawa mu ɗauka karfe biyar ko to daga karfe bakwai zuwa karfe biyar wannan awoyin sai ka kasa su kashi uku kaga kenan kana samun wajen irin karfe ɗaya na dare zuwa sama ko karfe biyu na dare zuwa sama a irin wannan lokaci ne za ka tashi idan ka tashi sai kai alwala idan kai alwala ka samu rigar ka mai kyau ka saka idan kana da turare fesa saboda mala'ikun rahama suna son ƙanshin turare. Idan ka fesa, tana yi wa mala'ikun rahama su matsau kusa yayin da kake addu'a suna cewa amin. Addu'a za ta shiga da wuri ko ba za ta shiga da wuri ba. Shi yasa ake son fesa turare idan za ka yi sallar dare. Abin da za ka yi nafila ake so ka yi raka'a biyu. Nafila raka'a nawa? Raka'a biyu. Wasu malamai suka ce a raka'a ta farko ka karanta kul ya ayyuhal kafiruna. A raka'a ta biyu ka karanta kul huwallahu ahad. Wayannan duka surori ne na tauhidi. saboda ka kadaita Allah ka ƙara masa jinjina ya gane kai ba mushriki bane Allah shi kadai ka rike banda shi baka da kowa wasu malamai suka ce a raka'a farko kamar irin su Imam Qurtubi suka ce kana iya karanta wannan ayar da Allah ramma ya karanta Allah ramma mai mai ta mana ita wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul سبحان الله وتعالى عما يشركون wato da ka karanta suratul fatiha daga farko zuwa karshe? ka ce amin sai ka karanta wannan aya wa rabbuka yasluqu ma yasha'u wa yaftar ma kana lahumul khiyara subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun ka gama raka a farko aikin ba wahala ne da shi ba ko ka karanta ayatul kursi abin nan ko ka karanta qul ya ayyuhal kafiruna ko ka karanta wannan ayar a raka ta biyu ko ka karanta qul huwallahu ahad ko ka karanta wata aya suratul azabi da Allah ya ce wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahum an yakuna lahum al-khiyaratu min amrihim ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا كما امام قرطبي yace arka ta biyu kana iya karanta wannan aya a maimakon qul huwallahu ahad duk wanda kai abu ne mai kyau malaman sunna sun ce yayi idan ka kammala to a lokacin ne zaka yi addu'a a lokacin ne za ka karanta me za ka karanta addu'a Allahumma inni astakhiruka bi ilmik Eh bayan ka yi wa Allah abin nan godiya ka yi salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dama wayannan su ne ake bude addu'a da dukkan wani aikin alkhairi da su. Malamai suka ce hujjoyin yin haka shine magana Allah madaukin sarki qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina safa alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina safa Allahu khairun amma. yushrikun kun ga da aka ce qul alhamdulillahi sai aka ce wa salamun ala ibadihi allazina safa sune annabawa shine ayi godiya ga Allah sannan ayi salati ga wa sannan sai ayi salati ga annabawan Allah madaukin sarki ina fata an fahimci wannan sannan sai karanta Allahumma inni astaghfiruka bi ilmika wa astaqdiruka bi qudratika wato ya Allah ina baka zaɓi da ilminka." domin shi Allah yana da ilimi kai baka da ne? baka da shi ina neman wato kaddarawarka da kudurarka domin abin da kake so ko zaka ko duk bala'in da zaka in Allah bai yarda zaka same shi ba zaka same shi ba zaka iya samun shi ba sai Allah madaukin sarki ya amince tukuna zaka same shi fa innaka taqdiru wala aqdir wa ta'lamu wala a'lamu anta allamul ghuyub a saurara a saurara a saurara a saurara a saurara a saurara a saurara fa innaka lalle kai Allah taqdiru kai ne kake da iko ka kaddara abin da kaga dama wala kadiru ni ban da wani iko ya Allah wa ta'lamu sannan ya Allah kai ne kake da ilimi wala a'lam ya Allah ni bana da wani ilimi ya Allah ban san menene alkhairi menene sharri ba wa anta allamul ghuyub abun nan alheri ne ko ba alheri bane alheri ne ko sharri ne gaibi ne ni ko ban san gaibi ba kai Allah wa anta allamul ghuyub kai ne masanin dukkan abun da ya buya kaga anan kana yi wa Allah kirari kana ba Allah mai kana ba Allah matsayinsa sai ka ce Allahumma in kunta ta'lam anna hadha al-amra khairul li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri faqadirhu li wa yassirhu li ya Allah idan wannan al'amari auren wannan yarinya da nake so na yi ya Allah in ka san alkhairi ne a cikin addini na da rayuwata ta duniya da ƙarshen lamari na ya Allah ka kaddara mun aurenta ya Allah kuma ka sauƙaƙe mun aurenta ina fata fahimci wannan kaga yanzu kana neman me idan Allah ya san alkhairi ne a rayuwarka ta duniya alkhairi ne a lahirarka alkhairi ne a addininka to Allah ya kaddara maka aurenta domin akwai wacce zaka iya aurowa ta zama sharri a gare ka a lahira haka ne ko ba haka bane kada iya aurowa ta zama sharri a gare ka a duniya yo ko mai cutar kanjamau ka kwaso ka kanjame ai ka hadu da bala'i a cikin duniya shi yasa kace Allah ya zaba maka wa in kunta ta'lam anna hadha al-amr sharrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri fasrifu anni wasrifni anhu ya Allah in ka san wannan lamari da nake so na shiga wato sharri ne a gare ni a cikin addini na da rayuwata da ƙarshen lamari na ya Allah ka kauda ni daga wannan abu ka kauda wannan abu ya bar ni wa qadir li alkhair haythu kana ya Allah ka kaddara mun alheri a duk inda yake summa ni bihi sannan ya Allah ka yarda da ni alherin da ka kaddara min in ji ya kwanta mu a hankali na amince da shi a cikin zuciyata wannan addu'ar idan ka yi ta sai ka bayyana wa ubangiji wato ya Allah kaza ne ta, gida nake so na saya aure nake so na yi takarar siyasa nake so na tsaya to idan ka yi istikara ya zaka ka gane mai Allah ya zaba maka ba bacci zaka kai mafarki kamar yadda ake faɗa a cikin mafarki a zo a gaya maka kaza ne alheri ba a'a idan abin da kake son ka yi alkhairi ne sai Allah ya ƙara maka san abun a zuciyarka sannan Allah ya baka natsuwa da abun sannan Allah ya ƙara sauƙaƙe maka hanyoyin da abun zai zama ya samu da sauƙi idan abun sharri ne sai Allah ya kira abun daga ranka ka ji baka sha'awar abun kuma ya ta hada ka da matsaloli ya ta hada ka da damuwoyi in zaka je wajen yarinya hira ruwan sama ya goce ma duka akan hanya idan kana dawowa gida ka ya tuntube ka fada kwata in an zo hada kayan aure Allah ya hada ka da talauci matsaloli wani babban da ce bai yadda ba ai ta samun matsaloli har abun ya fita kanka da karshe ka cika wa riga ka iska ka sai na dare maka Allah ta'ala ya sa mu dace wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakatar ma kana lahumul khiyara سبحان الله وتعالى عما يشركون ولو أنهم فعلوا ما يؤذون به لكان خيرا لهم أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهديناهم صراطا مستقيما كتابه مثل وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله أنا أكم كومباتيف Sorry, ba ti ake shi ba ti ake asali kowa wuri da alafi kana.